um, kwanan wata biyar ne ga watan uku shekara ta 1438 hijirar annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 110 darasi na a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tike magana akan abin da ya shafi hukuncin wato dashe a jikin kabari ko akan kabarin wani daga cikin bayan Allah wanda muke tafafatawa akan maganganun malamai dangane da adasa ɗin ko kada adasa mala albani Allah ya masa rahama ya tafi akan goyon bayan ra'ayin waɗanda suke ganin bai halatta a dasa wani abu a kan kabarin mutum bayan ya mutu ba to a cikin tsakiyar magana lokaci ya mana ya ce yau ila masu baka an na ba'adar ulama ka siyo dai kada zakaru an na sababa ta asirin na dawati fitakfifi kaunu hatu sabbi hullaha ta'ala قالوا فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه فإن هذا التعليل مخالف لعموم قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم yace abin da za mu kara akan wannan shine cikin abin da ya gabata wasu malamai kamar irin su imamu suyudi sun tafi wato a ra'ayin cewa sababin tasirin sauƙaƙa wa mutum azaba ɗin nan shine ya zamanto itacen ya zama ɗanye ne mana ɗanyen itace ne ake ɗauka a dasa akan ƙabarin mutum wato kafin ya bushe sannan kuma shi wannan ɗanyen itacen yana yi wa Allah tasbihi suka ce idan itacen ya bushe to zai daina yin tasbihan in yana ɗanye yana taswihi idan kuma baya ɗanye ya daina taswihi ya mutu kenan mala albani ya ce to wannan ta'alili wannan sababi wannan dalili da aka faɗa na cewa itace idan ɗanye ne yana yin taswihi kuma in ya bushe ba zai yi ba to ya saba wa abin da alkur'ani ya zo da shi Allah ya ce wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi wa in min shay'in ai wa ma min shay'in babu wani abu da ka sani a duniya face yana yi wa Allah tasbihi ko me to kaga da danye da bushashe yana ci to yaya za a ce danye ne kawai yake yin tasbihi banda bushashe kaga qur'ani ya nuna a'a komai yana yin tasbihi komai walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah ya ce sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin da abubuwa suke yi yanzu kaga wannan fanka tana tasbihi wannan na'urar da ke gabana tana tasbihi duk abin da ka sani yana yin tasbihi haka ƙur'ani ya faɗa da itace ne da ɗan adam ne da ƙarfe ne da ƙasa ne da ruwa ne da ciyawa ne da dabbobi ne da manyansu da ƙananansu duk suna yin tasbihi sai dai ku ba kwa gane tasbihin Allah bai ba ku damar da za ku iya fahimtar ga yadda taswihin yake ba to ina dalili na cewa sai ɗanye ne kaga magana ana dasa itace a kan kabarin mamaci wai saboda itacen yana yin taswihi ne don ɗanye ne to kaga wannan magana ma rushe kun fahimci wannan fai malam yace fi hadisi ibn abbas nafsi ma yushiru ila anna sirra laysa fi nadawati aw bil ahra laysat sabab في تخفيف العذاب وذلك قوله ثم دعا بأسيب فشقه اثنت فشقه اثنين يعني طولا فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويفسه بسرعة فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق ولوضع على كل قبر أصيبا أو نصفه على الأقل فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم